وكل ضلالة في النار وعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata daren laraba sha bakwai ga watan zulqa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da biyar da watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu dani dauta wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwani mijiyar kaduna wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wanda littafi mai tarin albarka الملخص الفقهي نا الشيخ الدكتور مفتي العام صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى إن مكفانا أتكين كتاب الصلاة باب في أحكام الجنائز منا كركشن مسألة الشدة أجير مغانا كراتون اللتاتي wannan shine majalisi na 198 muna karkashin matsala ta shida shine hamlu almayyit wa dafnuhu yanda ake ɗaukan gawa da kuma yanda ake binne ta zamu tashi a daidai gabu da malam yace wa yusannu an kula? man yunzilu almayyita fil qabr sunna ce ko kuma an sunnantawa duk wanda zai sa mamaci a cikin kabari ya faɗi bismillah wa ala millati rasulillah duk wanda ya rike gawa zai shigar da shi kabari sawa'un namiji ne ko mace kai da ka rike wannan gawar an ce ka ce bismillah da sunan Allah zan ɗauki wannan mamacin in sa shi a cikin makwancinsa na ƙarshe wa ala millati rasulillah kuma ya mutu a bisa tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma zan sa shi a bisa tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga wasu in sun ga za a sa gawa sai ka ji mutum ya ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi wa ce ka ce aka bawan Allah annan bid'a ce ba wanda ya ce kai ko kuma ka ji suna cewa bismillah wa ala millati rasul kai kuma wa yace ka fadi kai dai ka sa ido tunda ba kai zaka sa gawar ba wanda ya rike gawar zai shigar da gawar kabari shi aka ce ya fadi kamar yadda muka yi karatu a baya galiban in an zo shigar da gawawwakin mu muna kuskure kuma ya kamata a faɗakar da mutane yanzu nan kabari ne idan an zo sai a ajiye shi a haka ko a gefen kabarin ta haka in an ɗauko gawan sai a shigar da shi haka haka muke yi galiban to ba haka manzo Allah ya karantar ba in an zo ga dai kabari haka ko to wajen da kan yake sai a sa gawar sai a sa makarar haka in an ɗauko ta haka za a shigo da ita haka ya kamata amma duk yawanci in an zo da malamanmu da ɗaliban iliminmu duk yawanci haka ake yi sai a ajiye gawar haka da kabari in an dauka sai a ajiye haka ba haka bane in an zo da makarar da gawar a ciki ga kabarin sai a dauko makarar da makarar sai a daura ta a haka ta yadda an ciro gawar za a shigo da ita ne haka yawwa nan shine gawar an gane nan shi ne kabarin galiban abinda mutane ke yi ana ake ajiyagawa in an dauka sai a shigar haka to ba haka ake yi ba abinda suna ya zo da shi shi ne ana shigo da shi ne ta nan ta wajen kai ana ganewa to in an zo sai a ajiyar makarar haka in an ɗauke ta sai a shigar da ita haka kawai ana ganewa maimakon yadda muke ajiye ta a kwanci haka in an ɗauka kawai sai dai a ajiye a ciki ko haka muke yi galiban to ba daidai ba ne ba haka ba ne mun karanta hadisai a baya cewa ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kuma dama amfanin karatu inda muka san muna da kuskure sai mu gyara Shi shikenan kakka dada kakka kara kuma galiban hatta malamai in sun mutu yawanci haka ake yi an gane zaka ga ɗaliban ilimi ba sa kulawa kawai sun da an raga an saba kawai haka ake ba yadda aka saba ba yadda manzo Allah ya ce Allah ka shirya da mu Allah kuma ka ganar da mu gaskiya ka ba mu ikon aiki da ita Shi ne sai malam ya ci gaba da cewa li sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza wada'tum mautakum fil quburi duk lokacin da za ku sanya mamatanku a kabari faƙulu ku ce bismillah wa ala millati rasulillah ku ce da sunan Allah a bisa tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya kenan ruwaya ta biyu bismillah wa billah wa ala millati rasulillah kuna ganewa bismillah wa billah wa ala millati rasulillah kaga wannan galiban mutane da yawa ba san shi ba yawanci an haddace wannan bismillah wa ala millati rasulillah bismillah da sunan Allah wa billah domin Allah ko wa ala millati rasulillah kuma muna ajiye wannan gawar a bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace rawahu al-khamsatu illan nasa'i mutane biyar suka rawaito wannan hadisin banda imamun nasa'i a cikin ashabu sunan shine bai rawaito sa ba wa hassanahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasan imamu ahmad ya rawaito sa abu dawud ya rawaito sa tirmidhi ya rawaito sa ibnu majah ya rawaito sa imamu ahmad ya rawaito sa imamun nasa'i ne kawai bai rawaito hadisin ba anan ya ci gaba da cewa wa yudau almayyit fi lahadihi ala shiqqihi alayman mustaqbil alqibla ana daura mamaci a makwancinsa in lahadu za a yi kaga lahadu galiban yana samuwa ne inda akwai marmara idan makabartan marmara ce za a iya maka lahadu lafiya lau ba za ta zaftari ba amma in ba marmara ba ce ba ta ɗaukar lahadu biyan da kuka ce za ku yi ladi za ta dinga zirmawa ne to sai a maka shakku yanda ake yi wa kowa amma in ka ba da wasiya a makabartan da za a binne ka a maka lahadu sai zama makabartan ba marmara ba ce ba za a iya maka lahadu ba dole sai dai a maka mai shakku wanda muka saba yi ana gane ganewa shi ne sai malam ya ce ana ɗauka mamaci a cikin lahadinsa wato lahadinsa ala shaqqihi ayman ta bangaren sa ta dama mustaqbil al-qibla ana ne fuskantar al-qibla da shi me dalili akan haka malam yace li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam fil saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi dangane da ɗakin Ka'aba latukum ahya'an wa amwata ka'aba ita ce alƙiblan ku rayayyunku da matattunku bi ma'ana ko da kun mutu ne in za a sa ku ku da kallon ina ka'aba haka kuma in za ku yi sallah ina za ku kalla ka'aba rawahu abu dawud wa ghayruhu wannan hadisi imamu abu dawud da imamu al-baihaqi ya rawaito sa a cikin sunan kubra nasa mujallaji na uku shafi na 408 daga hadisin ubaidu dina umair daga babansa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam yace wa yuj'alu tahta ra'sihi labinatun idan lahadu akai ana so a sanya wani dan tubali a karkashin wajen kansa au hajarun ko dutse aw turabun ko kuma ƙasa dan sa ya dan yi supporting din ne kansa saboda ka ga ba yi control a dan sa masa wa min ha'itil qabri amaniyi sai a kusantar da shi kusa da katangan kabarin wanda yake gabansa kaga yan ladu ne ai tura shi haka za a yi ko don za a tura shi ai kaga zai zo kusa da ne katangan da ke gabas dinsa kaga yana kare shi in kuma shakku ne kaga ai daman kusa yake amma in ladu ne kaga ai akwai ciki to za a tura shi ya zama kusa da gabas din katangan da ke gabansa wa yuj'alu khalfa dhahrihi ma yusniduhu a bayansa sai a sa abin da zai ɗan katange shi shine ma yusulidu min turabin da ƙasa wanda kaga zai ɗan kare ta bayansa kenan wannan ana bayanin yadda ake yin lahadu ne kaga mu galiban shakku muke yi hatta la ba ala wajihi har ba sai ya cife da fuskansa ba ɗan gane ka san in an ɗan sa mai ka ga ya ɗan yi safatin shi ta ba don kada ya zo ya fuskansa ya taɓa kansa tun da bayi ya iya kwalbolin ɗin kansa ran baya jikinsa komai yi masa ake yi riga ya sa amma ranan cire masa rigan za a yi hula ma in ya sa ranan cire masa za a yi agogo ma in ya sa ranan cire masa za a yi komai da ke cikin aljihunsa sai dai a cire masa shi ya sa rigansa amma ba shi zai cire ba shi ya fita da kansa amma ba shi zai dawo da kansa ba wannan shi ne tafiyarsa ta ƙarshe wanda kuma firakun lalika a abada rabuwa ce da har abada ba za ka raduwa ba sai a kiyama dai a duniya ne har abadan abadan ba za a haɗu ba sai a ina sai a kiyama wannan shi ne dalilin da za ka ga mutum in ya tuna za ka ji kukan ta motso saboda ya san cewa fa shi ke nan har abada ba za mu kara haduwa ba an gane to ne sai malam ce ƙauyen qaliba a labari ko kuma ya juya ta bayansa tunda in babu sakwatin nan ta baya kaga zai tafi haka ne kuma ko kaga zai juya kuma ta baya ya ce ko kuma a samu yin haka gare sa thumma tusaddu alaihi fathatul lahadi bil labini wattini hatta yaltahima nan a toshe masa fathatul lahadi inda aka bude na lahadin kagan an yi kasa rami kato sai a zuwa wani rami ta gabas ko to nan cikin shine lahadin nan za a tura shi kaga ga ladin wannan da aka ramin da aka yi kaga za a zo a toshe nan an toshe ta wajen bayansa an sa filoli ko kuma an sa block kaga ta bayansa yadda zai dan samu balance shi kuma wannan ramin kaga shi ma ne za a toshe shi katon ramin da aka toshe aka haka kafin a yi ladin kaga shi ma za a zo a toshe to shi ne mala sun matu tusaddu alaihi fathatun lahad bin labin wannan kofan nan na lahad na ciki sai a toshe shi da tubali watin da kuma taɓo hatta yaltahima ta yanda zai kakkame zai haɗe kaga taɓon aishi shi ne kamar filasta da zai rirrike shi thumma yuhalu alaihi turab sai a sanya ƙasa a kansa wala yuzadu alaihi min gairi turabihi ba a ƙara masa wani ƙasan da ba wannan ƙasan nasa ba wannan kaɗai ya wadatar an gane kuma ba a yi shi ya yi tulluwa dum kamar yadda yawanci muke yi manzo Allah ya hana kada ya wuce shibir hani haka shi sa ake yin shi da zurfi an gane ai ya kai wajen gwiwa nan na ciki in aka yi shi da zurfi zan aka ribe shi kenan amma in aka yi shi kasa-kasa ka a za a ta tunanin kada wata dabba ta zo hikimar da yasa ake yin shi na cikin ya shiga ciki sosai ta yadda an rufe sama kaga an rufe kenan ko ana ganewa an ɗaura abu a kai kawai in aka ɗaura abin nan zai shiga shi ne sai malam ya ce wa yi rufa ƙabru anil alfi ƙadara shibirin za a ɗan yi wa ƙabarin tulluwa a kan ƙasa kwatankwacin shibir shi ne ɗani ɗaya haka kada ya wuce ɗani ka gama mu ma ma'ai ba haka yake ba za ka gan shi gari guda ko him za ka gan shi gari guda to duk irin wa'annan abubuwan kai tun kana raye za ka gaya wa 'yan uwanka da 'ya'yanka ga yanda kake so kabarinka ya kasance saboda in ka mutu shi kenan sai yanda suka ga dama ana ganewa saboda gidanka ne kamar yadda yanzu in ka kira injiniya ba kana gaya mai ga abin da kake so ba in ce aka ce a ni yanda nake so kenan ko saboda ina zaka kai ne za ka zauna to kabarinka ma gidanka ne saboda ka gaya musu ga yanda kake so a yi maka a kiyaye saboda nan ne makwancinka shi ne malam ya ce wa ya kunu musannaman ai muhaddaban ka hai sinam ya ce sai ya zama kamar tozo shi ne wa ya kunu musannaman sai ya zama kamar tozo saka tozo ba wani ƙato ba ne aiko ɗan ƙarami ne aiko sai ce to sai zama kamar ɗan tozo shine ai muhaddaban an ɗan masa tulluwa kai ha'itis sinam kamar yanda tozon tozo na dabba sa kora raƙumi yake ana ganewa ya ce litanzila anhu miyahu siyul saboda ruwan sama wanda yake zubowa ta ƙasa zai zo ya zuba a kansa in yana zuba kaga zai dinga gangarawa ana ganewa wa tuba'u alaihi hasaba'u sannan a sanya masa ƙasa wa yurashu bilma za a iya sa mai ɗan duwatsu ƙananan nan shi ne sai ce wa yurashu bilma sai a yayyafa masa ruwa liyata saka turabuhu don ƙasan su kakkame da juna wala ya tafayara ba zai dinga watsewa ba wal hikmatu malam yace hikimar da ke ciki fi raf'ihi bi hadha al miqdar wajen daga shi daidai dani yace malam yace li yu'lama annahu qabrun fala yudasu dan a gane cewa nan kabari ne kada a zo a taka ana ganewa dan a san nan kabari ne kada a zo a taka shi wala ba'sa bi wad'i an babu laifi a samu wani abu a kafa ala hili li bayani hududihi a bangaren sa dan ya nuna iyakan wannan kabarin wali yu'rafa biha sannan kuma ku wanda aka yi muku rasuwa ku iya gane ƙabarin nan na babanku ne ko na mamanku ko na kaninku ko na wanku ko na matarka ko na ɗanka ko na abokinka ko na makwabcinka yanzu wannan alama za a iya sawa don a gane min gairi an yuktaba alaiha amma da sharaɗi kada a yi rubutu a kai kaga mu yanzu har ma kaga an sa alhaji wani who died who was born rana kaza ko and died rana kaza wani ma cutar da ya kashe shi by cancer to by car accident by kaza by kaza waye ce duk wannan al'adan yahudawa ne da nasara kai da kake musulmi waye ce kai wannan da ana yin haka makabartan da kuke zuwa binne mamatan ku da za ku samu waje kada ku samu waje ba da akwai mutane da yawa da suka yi rayuwa kafin kai da haka ake yi kai ma ba za ka samu wajen da za ka binne naka ba balle kai ma a zo a binne ta a wurin ne sai malam yace wa yustahabu idza fariga min dafnihi Au idza furiga min dafnihi an so a lokacin da aka gama aka idar da binne gawan an yaqifa almuslimuna ala qabrihi kowane musulmi ya tsaya a kabarin wannan mamacin wa yad'u lahu ya roƙa wa yayi wa wannan mamacin addu'a wa yastaghfiru lahu kuma su roƙa masa gafarar Allah li'annahu alaihi salatu wassalam saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kana idza faraga min dafn almayyit ya kasance duk lokacin da aka gama binne mamaci waqafa alaihi sai tsaya akan kabarin wa qala sai yace istaghfiru li akhikum ku roƙa wa ɗan uwanku gafara wasalu lahu tasbita ku roƙa masa samun tabbatuwa fa innahu al'ana yus'al saboda a yanzu din an fara masa tambaya ana ganewa malam yace rawahu abu Dawud. wannan hadisi hadisin imamu abu Dawud ne wanda ya rawaito sayyidina Uthman bin Affan shine sahabin da ya nakalto wannan hadisi kuma in bihi abu dawud an ashabi sunan abu ya takaita da wannan hadisi akan sauran malaman sunan shi kada ya rawaito wannan hadisi kaga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada doka akai shine kowa yayi masa adda saboda kowa a wurin ba wanda ya san alaƙar da wani yake da shi a ciki sai Allah an gane ta iya cewa ku ce malam kadai kuma a cikin mutanen akwai kila wanda ya fi malam kusanci da Allah an gane to kaga kun haramtawa wannan mamacin samun albarkar to manzo Allah ce in aka samu mutane 40 wanda ba sa shirka da Allah suka roƙa wa mamaci gafarar Allah ko da wannan mamacin ya cancanci ukuba daga Allah subhanahu wa ta'ala dalilin tauhidinsu. Allah zai gafarta wannan mamacin to kai kuma ka je ka kwaso wal mawquzatul mutaraddiyat wan nabiyatu wama akala sabu illa ma zakaitu wama zubi ala nusubi duk ka tattaro su ai shi sa ake neman mutanen kirki su tsaya akan me gawanka ba tarin yuyuyu ba ana ganiya kuma mutanen kirkin ma su tauhidi nan fa'idan tauhidi ke zuwa kaga in je ka taro mushrikai to kaga ai kayi asara an gane shi yasa ka dinga ka dinga abota da mutanen kirki haka imamu ibnu qayyim al-jawziya yace yace saboda suna da ceto a lahira koda baka zama irin su ba cikakke to in suka samu wannan damar to ba za su manta da kai ba ana ganewa saboda ai kaga yan wuta ranar tashin kiyama za su ce za su ce malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar ko me yasa ba mu ga wasu wani da wani ba mu muna ganin su mutanen banza ne attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhum al-absar mun dauke su muna musu izgilanci idanuwan mu ya makance daga sanin abubuwan da suke dan wani fa addinin da kake yana ganin kawai banza kake wala akwai wanda shi yana ganin aikin banza kake an gane in ba wannan tsarin da ya bi ba shine tsari a wurinsa to kaga a ranan su kuma suna tambaya ba mu ga su wane da wane da wane ba saboda muna kallon sa a matsayin mutanen banza amma da su kuma su sun sha a gaban Allah su khair su sun sha a gaban Allah to kaga anan shi yasa yace kai ka yawaita abota da mutanen kirki saboda suna da ceto da suke da shi a gobe kiyama a wurin Allah ya Allah akwai su wani da wani abokanmu ne ba mu gansa ba a aljanna Allah ba mu dama mana mu cece su ko kaga amfani kenan yadda a duniya kake kake kokarin abota da manya-manyan mutane ko saboda su yi maka rana to kaga a duniya ya kamata kai abota da mutanen kirki saboda abota da su zai maka rana a kiyama Allah ka sa mu dace sai malam ya ci gaba da cewa wa amma qira'atu shay'in min al 'inda al karanta wani abu na al-qur'ani a kabari fa inna hadha bid'atun malam yace wannan aikin bid'a ce li'annahu lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wala sahabatuhu al-kiram yace saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin haka ba balle sahabbansa kana so ka ce kafi su tsoron Allah ne ko kafi su sanin addini manzon Allah in an zo in manzon Allah ya addu'a ana bukatun addu'a wani kuma a duniya ba a bukata ko amma saboda abinda Allah ya gaya masa ne sai ya ce kowa yayi duk mutumin da manzo Allah ya tsaya kan gawan ya masa addu'a dan Allah yana bukatun na wani kana bukatun na wani ko saboda kankacce nan amma manzo Allah ce kowa yi kai kuma ka zo ka ce a ah, kai akwai wani da bai iya ba kaza ka in iyamuri ne yake iyamurancin Allah na ji ba shi kenan ba ka ji wai dai saboda dai kawai a baka jagoranci kuna ganewa kuma wallahi abin ta takeici duk malaman da suke haka sun san cewa manzan Allah ya hana an gane a shekarun baya akwai wanda muka zauna da su kan wannan matsalar wallahi muka zauna da su muna tattaunawa da bakinsu malaman suka ce mana eh sun yadda cewa yin hakan da ake yi wane ya addu'a wane yi na biyu wane ya cika na uku kenan ko sai suka ce wallahi sun san cewa ba daidai bane amma in ba a yi haka ba to ina jagoranci ana gane ha ina jagoranci kaga yanzu jagoranci ne damuwarsu leadership kawai a ce aka rama kalla sumila shi kuma malam yi kaza Allah ya ji kan ɗaya daga cikin su wani dattijo sai ya ce ya ce aka rama kallahu yana tambaya na yace in aka ce malam ai addu'a kawai na daga hannu nace Allahumma gfir kaza kaza ka ce yayi sai maka ce to ku ba da dama a sa littafin da ke karantar da yadda ake yin hukunce-hukuncen sallar gawa da jana'iza da sauransu ce su bari masa a kamar jana'iz wallahi ɗaya daga ciki sai suka ce ah, su ba za su ƙara ba wani matashi dama a masallacinsu ba sun yi kuskure a baya ba za su nanata ba wannan magana nake gaya maka kusan shekara ashirin kenan sun ba matasa ba dama ba za su ba da dama ba ya ce to ai in aka yi haka ai ba jagoranci ka ce ku bari a karanta nuna mutane a ah, su kawai in aka yi haka ba jagoranci to tun da suka yi haka kawai in an zo makamarta kawai sai inna alhamdulillah kawai in yi bayani sai aka ce yaron na ya je ya yi karatu ne saboda yana so ya nuna ya fi kowa iya karatu aka zo aka tara aka tara malamai gari guda aka zana tsakiya kaza kaza kaza kaza kaza kaza waye aka ce ai wai mata ma sun fito daga waje gidaje sun ce ba sa son karatu ba inda yana karatu Allah ya ji kan limamin shi ma yana yana nan aka ce a masallacinsa mata da mutane sun fito sun ce ba sa so ba sa so sai wani ya ce dole ne sai ka yi karatu in ba biye kake so ba an ce ba a san karatun ka ka bari mana na yi shiru ban musu komai ba ina zaune yana kallon su sai wani shi Allah ji dan malamin da aka ce a masallacinsa da aka gama magana sai ya daga hannu sai ce malam baba ai shekaransa uku ya daina karantar a masallaci na sai ya kai shiru kuma to ai mu abin da aka gaya mana kenan <laughs> ai mu abin da aka gaya mana kenan ai mu abin da aka gaya mana kenan yace shi shekara uku rabansa ke karantar a masallaci na tun da kuka dakatar da shi ya na karantarwa to mu ai abin da aka gaya mana kenan kuma ya ce liman wani ma bai iya huduba ba yara ma sun haddace hudubansa aka ce kai ma dai ka san ba huduba ɗaya muke yi ba ko <laughs> akwai wani dattijo ya ka ce aka tambaye shi sai ce a bar yaron nan allow this boy shi ma su Allah ya ji kansa allow this boy to talk ya ce this man hate this boy ni da na shiru yana ta kallon ikon Allah aka gama magana sai aka ce to a bani dama in yi magana a wani dattijo shi ma ya rasu Allah ya ji kansa shi kadai ne yake tare da mu aka ce wai ai ya biye wa yara shi ya ce ma in zo masallacinsa in zo in ta karatu kuma haka na zo muna karatu su wa'ancan sun hana an daina shi kuma ya ce masallacin zo in ta karatu aka ce ya biye min da ya zo za mu zauna taba ne a kafada ya ce malam muhammadu na ce a kara lau ya ce in rana ta fito tafin hannu na rufe ta Ya ce a a kara ya ce to ka yi haƙuri kawai abinda ya ce min kenan ya ce ka yi haƙuri duka sun rasu Allah ya ji kansu shi kuma ɗaya dattijan da aka tambaye shi me ke tsakanin shi da ni sai ce malam baba isma'ilini Isma'il? aka ce inini ma ya ce inini inini inini da iya turancin ba na dinga dariya aka kusan shiru wana ni ma na ƙara kwashewa da dariya aka ce kame dalilinka ya ce babu hujjanka ya ce babu hujja aka ce babu sai ɗaya daga cikin malamai yana nan da rai sai ce wane ya kira sunansa ya ce ranan ranar da ka ƙara yi wa yaron nan abu kaza ni ɗannan sai na za an ɗaure ka a garin nan ka kyale shi mana shi ne sai na ce musu tokutan da ya shi na ce makwabcina ne na kan zo in gaishe shi ya za da ni in mai sallama yaban za da ni aka ce eh yana ma yaran nuna ma haka na ce ya ce eh aka ce me dalilin ka ya ce bab bab yaran nan na maka sallama ya ce eh kana amsa shi ce baya amsa shi me ya dalilin ka ya ce bab bab da kuma yanzu da an tafi Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu to shi sa zaka ga galiban sun sani amma saboda wani abu na ɗabi'a sai ka za a ce a ah, kawai ana nan dai a tsaya a nan addinin musulunci ba haka bane wajibi ne na farko dai a karantar wanda suke da dama a wajen mutane a gaya musu su gaya mutane gaskiya in sun ji tsoron Allah sun faɗi daidai in ba su faɗi ba to nan ne kuma ba za a musu kawaici ba saboda addinin na sama da su saboda haka addinin kare mutuncin addini shine kuma suna da awan sunna amma kuma suna saba wa sunnan to kaga dole a haskaka wa mutane ba tare da cin mutuncinsu ba a gaya mutane wannan abun fa ba daidai ba ne ga wanda manzan Allah ya ce a yi shi kenan in Allah ya fahimtar da wasu sun yi aiki da shi fa ya nima. in ba su yi ba kai a matsayin ka ka isar da sakon Allah shi kenan daman ba dole ba ne duk abin da ka bari a yi aiki da shi amma ka je sauke nauyin da Allah ya ce ka sauke annabawan da suka fi ka daraja a wurin Allah akwai annabin da zai zo gobe kiyama ba wanda ya imani da shi har ya gama shekarunsa a duniya ba wanda ya da shi a annabinsa kuma ba wanda ya katsa ma da awarsa to kai balle ma Allah ya sa baka san adadin mutanen da suke sauraron ka ba ana ganewa to kaga wannan kada ya ruɗa da mutum Allah ka shirye da mu su ma masu yi Allah ka ganar da su ka sa su gyara to irin wa'annan yana faruwa a cikin al'umma sosai to shi sa ake taka tsantsan ake kai wa mutane gaskiya sai malam ya ce wa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a fa bata ce ba wai wani ka ce kawai bata bata ba daidai bane ba daidai bane idan an je ga yanda manzo Allah ya ce ayi kowa yayi haka kuna ganewa shikenan kaga ga kai sunna kuma ka samu lada nan kuma kayi abin da ake bukata to daman sai ka bi abin da manzo Allah ya zo da shi Allah zai karba maka in ka je ka gama ka tamkar baka yi wa ɗan uwanka addu'a ba Allah baya karban bid'a a wajen ibada saboda ka wannan bid'a sai ta bata maka ibada Allah ka shirye da mu malan yace wa yahrumu al-bina'u 'ala al-quburi haramun ne ayi gini akan kabari wa tajsisuha wal kitabatu 'alayha kuma haramun ne ayi mata plaster kuma haramun ne ayi mata rubutu akan kabari a sa wani ya mutu kwana kaza wata eh, ko wata kaza ko cuta kaza wannan aiki ne na kristoci da yahudawa liqauli jabir radiyallahu anhu malam ce saboda maganar jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa ya yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yujassasa al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hani kada a yi wa kabari filasta wa an yi ƙa'ada alaiha kuma kada a zauna a kabari wa an yi alaihi kuma kada a yi gini a kan kabari kaga wali mai diwani kaga da a tattalili a taga zuci kaga dukkan sa musu gini aiko an gane wali mai diwani da wali attaga zuti kaga duk an musu gini ala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida kaga sunnan wa'anda suka shuɗe gabanin mu suke yi Allah ya hana yi hani dan hatsinuwa manzan Allah ya ala la'natullahi ala al wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da nasara manzo Allah ce ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun riki kaburrukan annabawansa a ruwayan imamu ahmad ya ce wa salihihim da bayin Allah nagartattu a cikinsu wajen bauta kaga a talili a taga kaga ana zuwa ne da kuma wali mai diwani kaga shi ma an ce tilawa ake yi wai tilawa ce zai sa ya yi abin nan to kaga duk wannan abin da ake yi kenan Allah ka shirye da mu malam yace rawahu muslimun wannan hadisi imam muslim ya rawaito wa rawa at-tirmidhi wa sahahahu min hadisi jabir radiyallahu anhu marfu'an ruwayan imam muslim mawqufi ruwayan imam at-tirmidhi kuma ya inganta shi marfu'i bi ma'ana ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace naha an yujassasa al-qabr manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada a shafe kabari da plaster wa an yuktaba alaiha manzan Allah yayi hani a yi rubutu akan kabari a jikin kabarin da plaster a rubuta ko kuma a sa sambot a yi duka manzan Allah ya hana wa an yubna alaihi kuma manzan Allah yayi hani kada a yi gini akan kabari kaga wancan da suka yi ai kaga sun yi kuma an yi shi a cikin masallaci ka je kai sallah sallah kuma ba inda ta tafi saboda ka yi sallah a wurin da aka hana yin sallah Allah ka shi da Malam ya yace wa an tufa'a kuma manzon Allah ya hana ka da taka kabari wannan hadisi imamu tirmizi da imamu nasa'i suka rawaito wali anna hadha min wasa'il shirk malam yace saboda wannan hanyoyi ne na zuwa ga shirka wata’alluƙudin Abriha da kuma rataye zuciya ga kushewowi li’annal juhala saboda jahilai izara bina’a in suka ga gini wa zukurufa da kuma ado da ake yi a jikin alal kabari a kan kabari ta’allaku bihi sai su rataye da shi har su yi tunanin ai yana ba da ga wani tsoho ba da ya zauna a wajen wali mai zamzam na senegal a ga da yake cewa barhama barhama barhama barhama barhama barhama ka yi mana ka kare mana ka gani ka ga shirka kenan ko ai Allah ne ya yi maka kuma shi zai kare maka an gane ka san shi wali ne mai zamzam saboda shi ruwan gidansa an ce wai da ya je hajji ya ibo zamzam ruwan rijiyar gidansa da ya zuba zamzam sai ta zama zamzam kaga aka yi masa connection daga saudiya zuwa senegal kaga wali mai zamzam ke na aiko yawa shi sa an sun je aka ga sun dawo da ruwan to wannan ruwan ya fi na zamzam a wurinsu har tabarruki ake ana raba wa juna wallahi yadda ka san almara sai ka ga mutum mai hankali zai wannan aikin Allah ka shirya da mu su kuma masu yi Allah ta ganar da su ana ganewa malam ce wa harumu israjul Kubur? to nan fa tsaya haramun ne makabarta a sa mai fitila karatunka ai iba'atuha bil anwaril kahraba'iyya sanya mata wato kayan fitilu zamani na wa gairiha da makamanci haka haramun ne a sa wa makabarta haka wa ya harumu ittikhadul masajid alaiha kuma haramun ne a makabarta a yi masallatai ko kuma a yi wato eh, masallatai a jikin kabari ko a cikin kabari ko a gina wurin ginawa a cikin makabarta ai alaiha a gina masallatai a cikin kabarruka ko makabarta wassalatu indaha ko kuma a yi sallah a wurin kabarin au ilaiha ko kuma ana kallon kabarin wallahi wani abin ana faɗi wallahi zaka ce karya ne zan manta ba muna aji biyu mun je ƙauyen larabawa mun je madinatu shandi suna da boda da misra kamar yadda in ka je sakkwata ko ka je wurnu kaga za ka ɗan tunga hango nijar aiko ba nisa to haka mun zagaye ƙauyuka arba'in a wannan tafiyar ni ne aka sa wato shugaban ɗaliban wannan tafiyar lokacin ni ne zan zaɓuwa ne ya tashi je wa'azi da sauransu to shi ne akwai ismail ɗan nijar allah ya ji kansa ya rasu ya ce kun ce kada mu yi magana a kan tauhidi ya ce mun je wani makabarta sai muka ga an gina masallaci kabarin wani shehi ne sai muka ga wani mutum ya yi zaman tuwo zaman sallah irin wannan zaman ya dinga cin kasan wannan kabarin yadda fa ake cin ko kasan yara da ana cin tuwo haka ake kalmar sa kafa ko a zauna a sa kwano ka rike haka karami ya rike babba kuma in ya lafuto ya za a kan nama <laughs> ai da haka ake yi ko ana cin tuwo a gidan ku duka ku haka ke wani lokacin kuna da yawa a sa muku a tire haka ake yi da aiko sai ya yaba ba mai ce zafi zafi zafi sai ya yaba kafin ku an kare kawai sai ku gaba nama nama guda goma sai ya rage tara kafin ku an kare sai ku ga ya rage bakwai kafin ku an kare ya rage uku kuma ya fuska ya ce kuma shi sai an raba da shi Allah ji kan iyayenmu eh, to shi ne sai ce wannan yana cin kasan kabari da ya gama ci ya ƙoshi yadda ka san almara ya zaro leda aljihunsa ya cika ledan da kasan ya sa zai kai wa yaransa aika baruki sai ɗaya kuma yana sallah ya juya wa alƙibla baya yana kallon kabarin wannan shehin sai ce su kansu malaman sai da suka kwashe da dariya sai kirkir da dariya suke kyakyaki hadda ɗaya ya tafa wa ɗaya sai suka kwashe da dariya sai ce don allah irin wannan ne kuka ce kanmu musu magana akan tauhidi wai ku dinga yin magana akan zakka ana zaluntar su ana kaɗe gwamnati na ajiya eh, shi ina ruwansa ya san Allah shi yake bukata ko in gwamnati ta zalunce shi ya kyale ta tsakaninta da Allah mana Allah zai musu hukunci ko wai kada a musu magana akan tauhidi suka kwashe da dariya to don Allah wannan yanzu an gaya maka irin wannan akwai shi bai ba za ka yadda ba ba za ka yadda akwai irin wannan ba mutum ya zauna yana cin ƙasa ya yi tatil ya ƙoshi to yanzu social media sai yake ta tona musu asiri da yadda ake yi a dalili a ta ga zuci ko ga kuma wali mai diwani da wali dan murna ko wanda aka ce a kabari aka haife shi <laughs> wai shi da cikinsa aka maman shi ta mutu shi ya haifi kansa dimana kwai ne shi ya kyankyashe kansa Allah ka samu dace Allah kuma ka shirya da mu ne sai malam yace inda indaha au ilaiha sallah a wurin kabarin ko kuma ana kallon kabarin a wannan gaban ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi wa tahrumu ziyaratu an-nisa'i lil qubur insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi sannan ma abin nan mu fi karatu wa alaikum na'am wajen gane masu sata da sauransu eh amma dai manzon Allah ya hana idan aka sami masu gadin enough sai za a iya ganewa sai rashin yawan masu gadin ne ya haka yanzu misali wannan na ita kai ta misali kaga in aka ɗauki masu aiki guda ashirin ai yayi daidai amma adadin masu aiki na ba zai yi ba ai an gane shi ne ai daga nesa zai iya ba amma aka ɗauki mutane ashirin ko sha biyar kaga ta nan ma ai kaga akwai masu gadi ta can ma akwai masu tsayawa ta can kofan ta can wancan kaga akwai kaga yanzu ya samu full security kenan abin da ya kamata a yi kenan an gane kuma da za a bi wannan tsarin nan da na ce a yi wallahi da duk an wuce nan yanzu idan ka duba nan kisa kai ta adadin mutanen da suke kawo wakinsu kaga nan akwai angwani ne akwai angon sarki akwai angon akwai malale akwai kaza akwai kaza to sai a yi taksin ɗin gidajen da ke wurin gabaki ɗaya kowane gida alal akalla a ce kowane gida ya ba da dubu ɗaya za in ka irga gidajen za mu samu gida sama da dubu ɗari haka ne to in aka samu gida dubu ɗari kaga an samu nawa kenan miliyan ɗari an samu miliyan ɗari ce ko an samu miliyan ɗari haka to mun sami an buɗe an je an buɗe musu a jaiz ko a taj aka buɗe musu account da sunan wannan sannan akwai masu ganin alat akwai masu gineto akwai kaza sai a musu voucher duk wata za a biya su kuɗi kuma duk wata a ce kowa zai dinga bada da dubu ɗai ɗai kasa a banza a kati ma to kaga irin wannan za a toshe duk wannan abubuwan daman asali kasashen da musulunci da ake ɗabbaka zaman gwamnati ne ke mu kuma namu secularism ne ba ruwansu an gane ana akwai wanda ake akwai wanda kuma ba a yi to in muka ɗauki wannan gida ce wanda ni da kai za mu zo mu zauna a cikinsa ba mu san lokacin da za mu mutu ba to idan muka ɗau wannan tsarin kaga mu mi wa kanmu kiyamar laidi kuma mun toshe kofofin barna da yawa amma da za a yi da hakan ya fi Allah ka sa mu dace na'am ta kai haka za a shigo da shi ta wajen kan kafan zai shigo haka eh haka sai a shigar da shi wa salam. wannan kana ji wancan din in an zo shigarwa kai ne za a shigar da shi ta kan shi ne aka zai shiga eh eh na meme waige-waige ai ba laifi ba ne in yi waige-waige an fi so hankalinka na wurin in aka zo aka ajiye gawar to akwai dalilin da zai sa ka iya waige wannan ba laifi ba ne amma abin da zai kawon maka da hankalinka daga abin da ya kawo ka kuskure ne ba a yin haka Allah ka shirye da mu shikenan ko yawa to abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karba mana a jiya nayi bayanin rasuwar Alhaji Yusuf wanda nace dan sa yana zuwa yana zama can gashi can ina fata an gane baka gane ki ba ko yawa to shine wanda nace mahaifinsa ya rasu yau kwana uku kenan ko yawa Allah ya ji kansu gabaki Allah kuma ya rahamshe su Allah ya sa kuma aljanna makomansu mu kuma in ta mu ta zo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri muna roƙon Allah ya kare shi daga dukkan sharri kamar yanda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda aka jarce su da ba su suka a cikin mu Allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke nauyin wannan bashi da ke kansu mu kuma muna roƙon Allah duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ya haramta mana abin da zamu daudawa yin iyalan mu shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko Allah muke roƙo wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zurriyarsa Allah muna roƙon ka ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin